ta tafiya eh. ke kuma kin ga idan kika tafi da gudu kin bace inda yake umar haka za ku yi je Usaini waye mai rigar nan siyaka yana ciki Usaini Usaini nan gurin nan gurin ka da shi ma ba na rolling rolling da kana da sanin a wuya rolling amron action

wannan aikin shauka sosai Allah gaskiya ne na sha mari sai dai bin mari guda 22 kunci na ya ja kunga ai a cikin aiki ne eh, gaskiya ne eh, yaya dan wannan mari ka mori ko mari nawa ya min kai sheda ne gaskiya ya fi 20 to kunji ya fi 20 marin da aka yi kunci na yi wani iri on set in daban zamani jaruma sunanki sabuwar ja sababbin jaruman mu ba ta magana rashidawa to kefa to bara a yau muna tare da mutanen Nijar ga rashida ga Nijar rashida Nijar bara a ko Nijar. Ni ma Umar na gudu Nijar.

gida ko ranki da bashi gida suna surutu kun shiru mana ku daga mun murya amron action samu saba eh oga karbuwa mana sha ɗaya sa ba mu wayoyi ba wayoyi wawan mana kai ko ba kake so bayan Action. Ke, me wayan suke anan? Ban taba gida na ci mutunci je. Wannan gida za su biyo ni. Warka gurin. Ni za su yarba wannan yarinya. ɗan daban zamani ni da ni da shi da Nijar budurwar Salim a cikin 'yan daban zamani Salim Salma to Allah ba mu sa'a garin nan babu wanda zai iya kwato mana wurin mu fati ki duba girman abotar da ke tsakanin ki da kawai imam wannan an farba da Allah ya isa producer عمر رولينج اخشى اخشى نفيسه انت يا تك بابا بوان سمنا غنن سوا تك على شي ده umar dalil ɗinka akshir da kalala coach bai ba ba haka za ka ba sai kada wucin su Ka yi jan wuya. Silent, silent. Silent, please. Pick up Rami Umar, Jalal.